ألفية بن مالك تهر كلهم كما يدعك سابع إن شاء الله ذن كرن تاسع كرن تا ذا الترتيب إلا في الذي وراع ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذيء كليت فيها أو هنا غير البذيء وهمز إن افتح لسد مصدري وهمز إن افتح لسد مسدها وفي سوى ذاك اكسري مسدها وفي سوى ذاك اكسري فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل أو حكيت حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علقا وكسروا من بعد فعل علقا كعلم إنه لذو باللام كعلم إنه لذو تقى بالله كعلم إنه لذو تقى تو إن شاء الله ننزام تسعى a satin da ya wuce mun yi bayani kan wani yanki daga cikin af'alul muqaraba muka ɗauki hukunce-hukuncen asa da kuma irin abubuwan da take bambanta daga cikin 'yan uwanta sannan muka shigo cikin inna muka ce hurufai ne waɗanda suke aiki kishiyar irin aikin kana muka ce biyar ne a wurin sibawaihi amma a wurin malamai guda shida ne saboda shi ya ɗauki inna da anna abu ɗaya to sai muka ce tana shiga wa mubtada da khabar ta yi wa mubtada nasba a ce da ita sunanta ta yi wa khabar rufa a ce da ita khabarinta to yau insha Allahu malam zai ci gaba da wani bayanin wasu sharɗa da kuma halayyan da ake yi wa inna kasra da kuma fatha malam ya ce dole ne dole ne sunan inna ya gabaci khabarinta inna zaidan jalisun dole suna ya gabaci khabar ba za ka ce inna jalisun zaidan ba bai halatta ba sai dai a halayya inda ya zanto dama mun sha bayani duk inda za ka ga an ce bai halatta ba to za a ce maka cikin zarf da jarwal majrur ya halatta li'annahu yutawassa'u fihima ma la yutawassa'u fi ghairihima don aka dan yalwa a cikin su su fiye da abin da yake ba su ba muna fahimta ai kana iya cewa inna fi dari rajulan kaga fi dari khabar ne amma da yake jaru wal majrur ne ya gabata muna fahimta ai tayyib shine malam ke cewa wara'i ka lura za tartiba da wannan tartibi na gabatuwan suna akan khabari dole kasance suna da'iman shine a gaban khabar inna zaidan jalisun ra'i ka lura za tartiba wannan tsari da aka gaya maka illa fillabi sai dai fa a irin yadda ya zamana khabar ya zance zarul majrur ko kuma ya kasance zarf kaman cewanka laita fiha aw huna ghayra albazi albazi ma'anan shi mutum mara kunya ko kuma mara ruwan ido eh yana cewa kamar dai a ce ina ma a ce babu a cikin nan ko anan wani wanda ba mara kunya ba to kaga ana in ka duba laita za mu ce harfu tamanni ko adatu tamanni to idan ka ce fiha ko auhuna za mu ce khabaru laita muqaddam ko kuma ka ce a'a zarf ko jar majrur muta'alliqun bi khabari laita muqaddam mahdhuf dan mun karanto cewa can wa menene eh nawina ma'ana ka'inin aw istaqar da'iman din ya zo yani yuqaddar in ya kasance jarul majrur ne ko zarf zai kasance mustaqir ko kai to wannan ba wai mubtada bane kadai a'a duk ko kana ne ko inna ne in dai ya kasance zarf ne ko jarul majrur zai dauki wancan hukunci muna fahimta malamai don haka kaga asalin maganan laita ghairal asalin maganan au huna asalin maganan kenan kaga sai khabar laita sai ya gabata saboda jarul majrur ne ko kuma saboda zarf ne sannan asalin sunan laitan ina yake shine ghaira ya zo mansub muna fahimta to a irin wannan yanayi ya halatta laita fi dare rajulan ina ma a ce a cikin gida akwai wani mutum muna fahimta la'alla indaka rajulan kila a wurinka akwai wani mutum muna fahimta malamai to in ya kasance khabar zarf ko jaba majrur ya sahwa ne taqaddam ya halatta ya gabata mun fahimta tayyib yanzu zai mana bayanin halayyan da ake yi wa inna kasra da halayyan da ake mata fatha haqiqatan tana da mawadi guda uku akwai halin da dole ne ka yi wa inna kasra akwai halin da dole ka ka yi wa inna nasba akwai halin da yake kuma ya juzul amra halayyan guda biyu sun halatta na na Yawo a haɗe wato ya yi two in one biyu cikin ɗaya in ka gada maka ce laita fiha gairar bazi ko ka ce laita huna gairar bazi sai ya haɗa maka sai ce kamar ka ce lai tafiya a huna sawa'an an wal ne ko zarf to ya halatta dai gabata a zai zama mudaf ilay mudaf muna fahimta wala tayyib yaushe ne ake yi wa inna fatha mala yace ana yi wa inna fatha a ce anna idan ya zanto za a iya kaddara abin da ke bayanta da masdari sawa'an ta kasance maf'ula bihi ne ta kasance fa'ila ce ta kasance na'ibul fa'il ne ta kasance a'a mai ta zama in za a iya kaddara abin da ya biyo bayanta da masdari to za mu ce anna misali kamar ce yu'jibuni annal qamara tali'un yu'jibuni an al-qamara tali'un kaga yu'jibu mudari'i ba mu da khilafi akan shi annun zamu ce nunul wiqaya ya'ul mutakallim zamu ce maf'ulun bihi muqaddam a to mun samu maf'ulun bihi mun samu fa'il ba طيب سمتي أن Anna harfu nasbin wa نصب ومصدر واستقبال Harfu nasbin domin yana canza wasali daga ya koma nasba. harfu masdarin saboda abin da ke bayan shi zaka ce da ita da abin da ta shiga masdari ne wasiqbal yana nuni akan lokacin da ake fuskanta muna fahimta sai mu ce tali'un khabaru anna to in ka zo sai ka ce wal masdarul mu'awwal min anna wa ma'mulaiha ko wa ma dakhala alaiha fi ta'wil al masdar fa'il والتقدير yu'jibuni tulu'ul qamari tulu'ul qamari muna fahimta haka kuma Allah yana cewa awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim awalam yakfihim anna anzalna kaga yakfihim نن مضارعين سنن هاء إن مفعول به مقدم والميم علامة جمع الذكور أو لم يكفيهم أما بمسام فائل بقى تو أنا أنزلنا أنا ان ان حرف نصب ومزن واستخبار ناء الفاعلية اسم ان أنزلنا فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر أنّ وأن ومعمولاها هو ما دخلت عليه في تأويل المصدر فاعل تقدير أو أولم يكفيهم إنزالنا كذا إنزالنا إن شيني فاعل هكا قل أوحي إلي أنه استمع أوحي إلي أي من وحي منا فهمت وأن في الماضي للمجهول طيب زامو تشي إلي جار مجرور متعلق بأوحية أنه استمع زامو تشي أن واسمها جملة الفعلية في محل رفع خبر أن وأن ومعمولاها قوة ما دخلت عليه في تأويل المصدر نائب الفاعل والتقدير أوحي إلي استماع نفر من الجن kaga istima'u din nan shine na'ib alfa'il muna fahimta to duk sanda za a iya kaddara masdari a wurin anna to ba za mu ce inna ba sai mu ce anna misali kuma za ka iya cewa ajibtu min anna al-qamara طالع عجبت harfu وفاعل من harfu جر أن حرف توكيد كوكو حرف نصب ومصدر واستقبال alqamar ismu anna tali'un khabaruh sai ka zo ka ce wal masdaru mu'awwal min anna wa ma dakhalat alayhi fi ta'wil al masdar la majrur تقدير سعجبت من طلوع القمر منا فهمت ولا haka kuma ra'aitu ra'aitu kamara al ra'aitu fi'l anna yadda muka yi rabinsa. alqamar ismu anna tali'un an wa masdar muawwal min anna ma dakhalat alayhi fi ta'wil al Ban banji ba maf'ul bi taqdirin sa ra'aytu tulu' al-qamari muna fahimta malamai to shine malam ke cewa wa hamza inna hamza na inna iftah ka buɗe ta maimakon ka ce inna sai ka ce yaya anna amma yaushe lisaddi masdarin masaddaha a lokacin da masdari ya zo ya toshe wurinta ma'ana in ya na za a iya juya abin da ke bayanta da masdari muna fahimta wa fi siwa zaka in ko hakan bai samu ba abin da ba wannan abu ba iksir to ka ce maimakon ka ce anna sai ka ce yaya kai mata kasra to yanzu zai mana bayanin halayyan da ya waje ba a yi wa inna kasra abu na farko da ya waje ba a yi wa inna kasra a ciki idan inna ta kasance fi bad kalam a farkon magana inna zaidan rajulun tayyib kaga inda ta tsaye a me a farko ana fahimta dole ne sai a ce inna ba za a ce anna ba abu na biyu idan inna ta tsayu bayan silatul mausul ko mu ce ismul mausul kamar ka ce ra'aitu alladhi innahu qa'im ba za ka ce ra'aitu alladhi annahu ba saboda ya tsayu bayan silatul mausul kamar inda Allah ke cewa wa atainahu minal kunuzi ma inna kaga ma din na ismul mausul ne ko ba ka bane asali magana wa atainahu minal kunuzi alladhi inna mafatihahu dan ba mun karanto wa man wa ma wa al tusawi ma dhukir wa hakaza dhu inda tayyin shoyib in ba manta ba <laughs> cewa ma din tana cikin ismul mausul tayyib to idan ya zama na cewa anna ta tsayu bayan silatul mausul ko ismul mausul sai mu ce inna ba za mu ce anna ba wani na nawa kenan wani na biyu hakan nan idan ya zanto inna ta tsayu bayan rantsuwa ya zanto kuma kabarinta ya haɗu da lamu kamar ka ce wallahi inna zaidan laqa'im kaga inna ta tsayu bayan rantsuwa don haka ba za ka ce wallahi anna zaidan ba ba za ka faɗi haka ba sai ka ce wallahi inna zaidan laqa'im saboda ta tsayi bayan rantsuwa sannan kuma kabarinta ya haɗu da lamun muna fahimta malamai shine malam ke cewa faksir filiptida ka yi wa hamza kasra a lokacin da ka tsayu a farko Wafi fi bad'i sila ko ko a farkon sila ta bayan ismul mawsuf wa haisu inna haka kuma inda inna ta tsayu liyaminin bayan rantsuwa mukmila tana mai cika jumla wallahi inna zaidan laqa'im ta tsayu bayan rantsuwa ta cika mana ma'anar jumla a wannan hali dole ne ka yi inna kasara. halayya guda nawa kenan guda uku ko ko ta tsayu bayan alƙaul wa mashtuqqa minhu da abinda aka cira to daga alƙaul qala inni abdullahi qala innahu yaqulu innaha ba za ka ce qala annahu yaqulu annaha ba da yawa kuma muna buga za ka ji mutane qultu eh, anni wanda yake kuma tun can kasa an karanto cewa alƙaul wa mashtuq ba wai sai qala ko ƙila ko ya ƙulu ko ƙul ko duk abin da aka cirato shi daga kaul dole ne inda ta kasance maksura bayan shi muna fahimta malamai? tai ko ko a'a ya zanto jumla ta inna ɗin ta tsayu bayan hal kamar ka ce zurtul ustaza wa inni zu amal na ziyarci malam alhalin halina ina mai kwaɗayin wani abu da wurinsa na karatu kaga ta tsaye a hal jumlatul haliyya a wannan hali zaka ce zurtul ustaza ba zaka ce wa anni zu amal ba shine Allah ke cewa kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wal halu inna fariqan minal mu'minina na Ka kaga bai ce wa anna fariqan ba lokacin ka tuna lokacin da Allah ya fito da kai daga cikin gidanka alhali wasu daga cikin mumine ba su ba ana fahimta kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna kaga anan inna ta tsayi bayan ha jumlatul haliyya don haka a wannan hali dole ne a ce inna ba za a ce anna ba shine malam ke cewa aw hukiyat bil qawl ko ko aka hakaito ta da qawl wato da ƙala ya qul qila da duk abin da aka samu daga qaul za a ce inna A hallat mahalla halin ko ko a'a inna ta tsayu a wurin hal jumlatul haliyya kaman cewanka ka zurtuhu kaman ka ce na ziyarce shi wa inni zu amal alhali ni ina mai kwaɗayin ziyarar nan kaga zurtuhu filo fa'il wa maf'ulun bihi الواو ذاك حالية إن حرف توكيد ونصب واستقبال ياء المتكلم اسمه إن ذو خبر إن وهو مضاف أما المضاف إليه والجملة الاسمية في محل نصب حال منى fahimta malamai tayyib طيب na نوكينا kenan na biyar hali na ƙarshe na shida an samu wani fi'li daga cikin af'alul qulub mun karanta af'alul qulub kamar da su alimtu insib bi fi'lil qalbi juz'ai ibtida a'ni ra'a khala alimtu wajada wadanna ana kiran su af'alul qulub yani fi'iloli na canji ana fahimta idan muka samu irin wannan fi'ili kamar mu ce alimtu mu dauki alimtu misali tunda ban dauki wannan ba idan muka samu kaman alimtu sai muka samu inna ta biyo bayan shi muna fahimta sannan muka samu khabarin innan nan ya haɗu da lamun to a wannan hali za mu ce alimtu innaka mushtahidun alimtu innaka mushtahidun kaga alimtu fi'il ne daga cikin af'alul qulub waɗanda suke nuna akan canjin abu taib ga inna ta biyo baya sannan ga khabarin inna can ya zo da lamu don haka ba za ka ce alimtu annaka la mujtahidun ba sai ka ce alimtu innaka la mujtahidun muna fahimta malamai tayyib shine malam ke cewa wa kasaru har yanzu dai malamai suna yi wa inna kasra min ba'di fi'lin bayan wani fi'li daga cikin af'alul qalb ulliqa bil lam wanda khabarinsa ya hadu da lamun kamar misali ka'lam ka sani innahu shi wannan mutum lazu tuqa ma'abucin tsoron Allah ne kun ga idan kuka duba i'lam fi'l ne min af'alul qalb ko ga inna ta zo ga sunanta zu innan khabari ne ya hadu da me da lamun don haka ba za ka ce ka'lam annahu lazu tuqa ba muna fahimta to in ka ce min a ah, to ya ga Allah ya ce inna rabbaka ya'lamu annaka ya bai ce innaka ba na eh muna tambayan kaida ne bina'an akan wannan kaidar makaranta mun ce in aka samu af'alul qalb to gashi an ce inna rabbaka ya'lamu gafi iliya ban ji ba Allah salih khabar din anna din bai hadu da lamun ba don haka tun da ka'ida bata cika ba kala sai a ce anna ba za a ce inna ba muna fahimta malamai don haka wuraren nan guda shida a nan ne ake yi wa inna kasara don haka sai mu lura kuma ita ka'ida akan ɗauke ta ne a tabbaka ba wai a ɗauke ta kawai a kiyaye ko a lura ba a tun da kaji haka sai ka kokari ka tabbaka wurin magana in rubuce da kake in ka rubuta ka tabbaka ka rubuta ba wai ka ɗauki abin ka inda ana mata kasara wuri kaza kuma ka je kana magana kana dama shi amfani ilimi ba ma nahu ba tatbiq a wanzar da shi <laughs> ana bai ta yi to insha Allah za mu da sa'aya nan na filin tambayoyi eh in ya zamana za a iya juya abin da ke bayanta da masdari to in ba haka ba ko da ya kasance zai waje ba ya mata kasra ko ya kasance halayya guda biyu sannan ina zuwa ma akwai wasu halayya da malam bai ambato ba kaman bayan ala alistiftahayya ana yi wa inna kasra misali kaman ala innahum humus sufaha kaga ba a ce annahum humus sufaha ba don haka bayan ala alistiftahayya ana yi wa inna kasra haka bayan haisu zaka ce ijlis haisu inna zaidan jalisun ba za ka ce haisu anna zaidan jalisun ba

eh a zai fito dai mai fitowa ne na alimtu mazi ne amma shi tole tole din ai ismul fa'il ne ka gane kaman fi'ili ne mudari alimtu annal qamara yatlu'u kaman kace haka ne <laughs> mala ya gane eh na so in ka gada maka na yi cewa taukid eh amma malamai suna gani wasu an naɗin ba taukidi bane sai inna na shi za ka ce harfu nasbin wa masdarin wa istiqbal na eh eh eh ya haɗu da lamun na eh eh yamin din kawar ya kasance haɗu da lamu haka yake ina ne eh a ai nan don mutumin da ke karatu wannan yanzu yana magana ne da malamai <laughs> ya gabata don haka yanzu ya ɗaura kawai eh na da ko na bai ko eh gaske ko na'ibul fa'il ko jarar majrur ko kaza dama ita jumlan da ta gabata ita ce za ta iya nuna maka menene matsayin wannan kwarai da gaske na tambayoyi sun kare ko malamai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك